hadisai a wani ne kowa komai Allah hakika Allah subhanahu ya sha'anta azumi a tsoron Allah ya ne domin tabbatar da tsoron bayan Allah yanzu muna cikin kwanaki goma na ƙarshe waɗanda kwanaki ne waɗanda suke da mahimmancin gaske waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kattace idan waɗannan kwanakin suka zo yana ɗaura amara yana tashin iyalansa su imana yana zaki da su ya ku bayan Allah ni iya baki kokarin wajen ribatar waɗannan goma na ƙarshe saboda babu mamaki ba za su mai mutuwa akwai mutane da yawa waɗanda muka san su ba muna tare da su amma yanzu sun kwanta gawa mu ma babu mamaki bari yanzu na tabbatar da cewa ko da ba duka mu ba a cikinmu akwai wanda kafin shekara mai zuwa za su kwanta gawa tsakanin waɗanda suke nan masallacin da kuma waɗanda suke sauraron mu daga nisa saboda haka eh, yana da tsananin amfani kowa ya yi a kokari ya ga cewa ya yi abin da zai iya kowa ya yi kokari ya ba harkokinsa ya iya baki kokarinsa ya ga cewa ya amfana da waɗannan darara ya yi salloli ya yi sadaka ya yi abubuwa da yawa waɗanda za su kawo masa amfani a rayuwar shi bayan maka Allah tabbas adar adam da madaukakin sarki ya yi shi ba zai iya rayuwa shi kadai ba duk wanda ka gani a duniya to yana bukatar wani kafin ya rayu idan mutum maɗauki ne yana bukatar makeri idan mutum makeri ne yana iya bukatar likitan da zai ba shi magani idan mutum likita ne to zai iya da zuwa ga manomin da zai abinci a wajen shi wannan yasa akwai bukatar mutum ya san ƙa'idoji da zai yi amfani da su wajen mu'amala da mutane saboda kar ya haɗu da matsaloli da yawa kar wani daga cikin mutane ya sa mai hawan jini ko ya san babba mai na a cikin rayuwa akwai ƙa'idoji da yawa za mu karanta za mu yi bayanin muhimmai daga ciki a cikin wannan hulba ƙa'ida ta farko shi ne idan ka haɗu da mutum to ka yi ƙoƙari ka yi mu'amala da shi gwargwadon inda za ku iya cimma ittifaki inda za ku cimma daidaito zai yi wahalar gaske zai yi wahalar gaske ka samu mutumin da ɗabi'unka da nashi za su daidai ɗari bisa ɗari amma za ka iya samun mutumin da za a iya mu'amala da shi a masallaci amma ba za a iya haɗa cinikayya da shi ba akwai kuma wanda za a iya cinikayya da shi amma ba za a iya zumunci da shi ba saboda in mutum yana son zaman lafiya dole duk wanda ya haɗu da shi sai ya yi nazarin iya daidai inda za su ke cin madaidaito ragowa kuma a bawa suna a ka'ida ta biyu shine mutane ba sa san wanda zai yi musu mu'amala a bayyane yana daga cikin kuran da har wasu malaman suke yi sai mutum ya yi kuskure sai a zo kan mumbari sai a faɗi sunan shi ko kuma a faɗi wasu siffofi wanda duk wanda ya ji ya san da shi ake wannan yana daga cikin kuskure kuma ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka yi kuskure rana gefe yake yi har sannan aka zargi na na Aisha da zina bai faɗi wanda suka zarge ta ba bai faɗi waɗanda suka yaɗa abin ba cewa ya yi sun zarge ta da wani mutum ba abin da na sani game da shi sai alkhairi saboda haka in mutum ne kuskure abin da ya fi shi ne ka ware shi kai masa nasiha in dai ba jiran nasiha za ka yi wasu ta shafi mutane da yawa ka'ida ta gaba da cikin ƙa'idoji waɗanda za su taimaka wa mutum ya zauna lafiya da mutane shi ne kawai da kai daga kurakurar juna babu yadda za a yi ka samu babu yadda za a yi wani mutum cikakke duk wanda ta gani a duniya yana da kasu ta wata fuska to amma babban abin da ake dubawa shine ana duba inda ya tsirin jari ko wata rana ko wani mutum ya kunkasa wa sai dina umar kofa ko da sai dina umar ya fito sai bai ga mutumin ba sai ya ta aka zo da mutum sai ya ce ka kunka kofa kuma na zo da wannan kamar sai ce eh ma na kawo ma karan matata ne sai da suka yi ma kuna rigima da matarka sai da tafi da abin da iri ɗaya ne gara ma kawai da koma sai ce eh, abin da ya sa ka gani na hakuri da matata ita take ke mun kayana ita take shayar min da yaro na ita take dafa mun abinci kuma zuciya ta tana nutsuwa da ita daga farin haram shi ya sa nake hakuri ita ya ce to ni ma mata ta a take ya ce a je a ci gaba da hakuri yana daga cikin ƙa'idoji na zaman lafiya da mutane shi ne ka ba wa mutane amma sun kakkare ma a su mutane suna sha'awar mutumin da zai ba su suna sha'awar mutumin da yake da kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya tabbatar a musulunci saboda kyautar da yake akwai wanda aka ba shi katar garki aka ce ya kora ya je ce da mutanen sa kai duk ku musulunta saboda na je na ga muhammad yana yin kyautar wanda baya jin tsoron talauci amma mutane ba sa san wanda zai roƙe su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alƙawari da wasu daga cikin sahabbai cewa kar su roƙi kowa komai saboda haka ɗaya daga cikin su bulalar da kan faɗo yana kan abin hawansa amma ba zai ce a ko masa ba Allah ya halarci mutane da roma shi ya sa ko Allah idan zai nemi zakka yawanci sai ya goranta wa mutane shi ne ma'anar wani ma razaqana wa yunfiqun daga cikin abin da muke azurta cikin ciyarwa Wa asu yin mani na ne ladi a taku? Ku ba su da gansu Allah ba su iya ba ku. Sauya daga Samba, bai. Daya daga Sucula, rabawa yana cewa, wani wasu kilas na tuntubawa, bada haushin ku, yi za su yi rahatu, anke Inda za a ce da mutane su taimakacin baya kawai su baya, wani ba zai ba Yana da gaske, ta hanyoyin mu'amala da mutane shine idan baka hafi da mutum, in kana so ku zauna lafiya, san dinga tara mai kasa. kana yaban shi a wani abin da ya iya ko da mutum mutumin banza ne kashi casa'in da takwas to in yana da alkhairi biyu in kun haɗu ka dinga tara wasu ƙasa a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin dalilan da suka sa ya ci nasara a zamantakewa shi ne siyasa da yake yi da ɗaliban siyasar zamantakewa da yake yi ta tsakaninsa da sahabbansa in kuka yi nazari za ku ga kusan duk abin da suke yawan tambarwa da annabi sallallahu akwai hadisin ɗin da ya ba su in ka zo kan abubakar ya ce inda zan rage wani a matsayin badaɗi to da na rage abubakar a matsayin badaɗi yana zaune da sayyidina usman shin ya shi a sai sayyidina usman bai kai da abubakar da umar ba suna zaune tare da annabi sallallahu amma da usman ya zo sai ya rufe cinyarka aka tambaye shi ya ce ya ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah ke jin kunyar ba yana cewa za a tashi mu'azzan jabal a gaban mutane a gaban malamai da taki yana cewa wanda yake so ya ga dan aljanna a bayan ƙasa to ya kalli Abdullahi bin Salam wasu daga cikin tarihin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa siyasa ce ta zamantakewa amma ba ya nuna sahabin ya fi a wannan bangaren daga cikin abin da yake nuna haka ne akwai mu'amalar da ya yi wa a murbin as har sai da a murbin as ya zata cewa duk ashabai ba wanda ya fi shi daraja amma sai ya ce bari ne ya jaraba bari ya yi kwamfani sai ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam wai a cikin mutane wa ka fi so sai ya ce aisha sai ya ce a maza ba sai ya ce babanta sai ce sai kuma wa ya ce sai wa ne sai kuma wa sai wa ne a mulmin aka yake cewa da na ji tsoron kan ya zama da ni na karshe, sai na nila tambayi shi yana daga cikin ƙa'idoji na mu'amala da mutane shi ne yin murmushi da yawan murmushi in kana yawan ɗaura fuska za ka fi cutuwa wasu manazarta suna cewa masu yawan murmushi sun fi tsawon rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka haɗu da ɗan uwanka ka haɗu da ɗan uwanka da fuska mai kyau za ka samu ladan sadaka yana da cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shine faran-faran da abokan gaba akwai mutanen da kai ka san ba ka san ka amma idan ka nuna musu biyayya za su samu damar da za su tafiye ka babu mamaki ma har su kai ka ƙasa to in an haɗu sai a yi ciki ciki sai a dinga yin yaƙe ana yin murmushin ƙarfi da yaji annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da wani mutum ya zo ya yi masa sallama kafin ya fito sai ce kai ɗan ɗan ya tafi mana mutumin mutumin banza bayan ya fito sai na na'isha ana ta hira ana ta raha don haka da ya dawo su cewa kafin ka fita ga abin da ka ce game da musulun nan amma bayan ka je na shi kuna ta hira da shi kuna ta raha an sha ai daga cikin sharrin mutane akwai waɗanda ake jin tsoron saboda sharrin su so idan ka ce duk mutumin da ya nuna maka adawa za ka nuna maka kai ma dawa? to wata rana wani zai iya kai ka kasa yana daga cikin ƙa'idojin zaman lafiya da mutane shine mutum ya dinga da munanan ayyukan da Allah ya aibanta ɗan adam da su wannan zai sa in mutum ya maka wata fakarar ko ya maka wata alkafurar za ka samu sauƙi a cikin zuciyarka yanzu idan da za ka samu jinjiri ka fice shi a hanya ka raine shi ka sa shi a jami'a ka yi masa aure ka ba shi aiki ka kara mai da jari wata rana ya fito da kawai wani ya ce maka ai ba ya sanka ka ai ba ka ƙaunar shi ai ba ka ƙaunar shi yana zuwa gida ya kyara maka mari duk da kai maka taɓa ce masa kocin ba idan kana so ka samu sokin wannan sai ka tuna faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana ghururun jahula Allah da yake bayani akan ɗan adam yace ɗan adam dama mutum ne mai yawan zalunci kuma mai yawan mutunci saboda ka duk bacircin da ɗan adam ya maka kada ka yi mamaki idan ka taimaki mutum da kuɗi wata rana kana da bukata ya maka rowa kada ka yi mamaki lokacin da aka tambayi sa'ala aka ce Allah yana cewa innal insana khuliqa halu'a Allah ya ya halitta Allah ya halitta dan adam sai aka ce me ma ta kalu. sai ce kada fassara Allah wala ya kuma tafsirin ajiyar min tafsiri Allah ya riga ya fassara ma'ana halufa sai ka nemo tafsiri ba shi ne idan masa sharru da zuwa wa idan masa khairu marwa idan ya samu kuɗi yana hanawa amma in ya samu matsala zai dinga rai saboda haka duk wanda ya yake baka abin da ya kamata ya baka kakka damu dama haka da gare yana daga cikin ƙa'idoji na mu'amala da mutane shi ne wanda ya kai kan shi inda za a zarge shi to idan aka zarge shi ya jawo yanzu inda mace za ta yi sallama daga kofar gida tana neman matarka in dai ka san matarka ka ba ta nan to kamata yi tun kafin ta ƙaraso gida kawai ka ce mata ba ta ne amma in ka bari ta shigo har kuka hira wani ya ce akwai abin da kai kai ne ka jawo ya ka ce na umar radiyallahu anhu ya ga wata mace da namiji sun tsaya a kan hanya sai ya ɗauki bulala sai ya tura wa namiji sai namijin ya ce ai mata ta ce ita mata kace za ku tsaya da daddare a nan ku jawo mutum da su kina ku eh, yana da cikin ƙa'idojin zaman lafiya da mutane shi ne kyautata wa mutane zato in ka ga mutum ne abin da baka gane ba ka kyautata masa zato ɗaya daga cikin magabata yana cewa inda zan ga ɗan uwana inda zan ga inda zan ga a gemun dan uwana su da ce wani ne ya wata maka yana da cikin ƙa'idojin zaman lafiya in kana so ba za ka samu hawan jini ba ka zauna lafiya da mutane shi ne ka wuce kalmomi masu harshe da mu abin da wani yake nufi shi ne duk kalmar da ka san tana ɗaukar abu mai kyau tana ɗaukar ma'ana mara kyau to kar ka yi amfani da ita in za ka yi magana da wani misali idan ka ce da mutum kaho kaho a hausa yana ɗaukar mutum jarumi yana ɗaukar marwaci to in za ka siffanta mutum da jarumi kada ka ce mai kawo yana da cikin ƙa'idoji na zamantakewa da mutane shine duk wanda baya so a zage shi to shi ma kai ya zage wani galibin mutane in dai ka taba su da sun idan ma ba su rama ba Allah zai aiko musu da wanda zai rama musu kamar yadda Hassan Basri yake cewa na ga wasu mutane ba su da ayyukuka amma da suka yi magana a kan ayyukukan mutane sai da mutane suka kirkirar musu aiki akwai mutanen kuma da na gani suna da ayyukuka amma da suka yi shiru game da ayyukukan mutane sai mutane suka yi shiru game da ayyukansu yana da cikin ƙa'idoji masu muhimmancin gaske a zamantakewar da mutane shi ne rashin amsar zuga musamman in mutum shugaba ne in aka zo aka ce wani ya ce kaza Kowa na ya yi kaza to yana da kyau <clears throat> shugaba ya nisanci an san zuga wata rana wani ya zo wajen imamu ya ke cewa da shi wane yana zagin ka sai imamu shafi ya ce mata, in abin da ka faɗa gaskiya ne ka zama annabi ne in kuma karya kake yi to ka zama ba ka gaba zai sake dawowa ba wata rana wani sahabi ya kawo a nan sallan zuga sai fi cewa da shi kar wani ya kawo wani maganar wani ni ina so in rabu da ku zuciya ta tes game da kowa e, yana daga cikin ka'idoji na mu'amala da mutane shine a ajiye mutane a matsayinsu in za ka yi mu'amala da mutum ka girmama shi gwargwadon matsayin shi kar a kawo maka mutum mai matsayi a dinga mu'amala da shi ta kasa kasa alzinun nasa manazirahu yana daga cikin ƙa'idoji masu mahimmancin gaske wacce idan ka haddace ta ba za ka taɓa yin ba wani abu da zai ana kamanci shi ne Allah da wata ala da yake a cikin alfahari kuma mun san ya tashi ku ya zama fitina ga tashi ma'ana akwai mutanen da Allah ya halice su da ma matsala ne a rayuwarka haka Allah ya riga ya hukunta shi ya sa ya ce a tasbiru za ku yi haƙuri da wannan hukuncin wanda yake kauni ne Allah ya riga ya kaddara shi ko ku yi haƙuri ko kada ku yi haƙuri wa kana rabbuka basira ubangijinka yana ganin komai idan ka fahimci wannan ka'idar kada ka yi mamaki ka zama cin tara ka fita ka buɗe mai shago kusa da shagonsa kusa da shagon ka ka ba shi jari shi kuma ya hana kwastomomi su ci gaba da zuwa wakanka yana daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shi ne maganar raki ga junansu nan naɗe ta ake ba a hausarta mana duk mutanen da suke tsara raki ne a siyasa ko a neman ilimi ko kuma a zamantakewa to in ɗaya ya aikanta ɗaya ba a ansa saboda galibi mutanen da suke tsara ranki a siyasa ko a malanta a lokuta da yawa hassada tana iya shiga ciki yana daga cikin ka'idoji a mu'amala da mutane shine mutane ba su wanda baya manta aibinsu idan matarka ba ta gama abinci ba yau sai ta ce mata ai shekaran jiya ma da gwaggona ta zo ba ji mata sanne da zuwa ba bara ma haka kika fita unguwa ba ki dawo da wuri ba mutane ba sa san irin wannan yana da cikin ƙa'idoji masu muhimmancin ke a zamantakewa shine adalci ga abokin mu'amala wannan ma za ka ga har malamai suna faɗawa wannan kuskuren sai mutum ya yi abu guda ɗaya sai a kwanje da jinsa gaba ɗaya kamar ɗan wuta yana da kyau idan mutum ya zama to ya kuskure to a aibanta shi a daidai wannan kuskuren in ya zama dole a yi mai adalci a mu'amala gwargwadon inda yake da matsala din matsalolin yahudawa da yadda duk wanda yake karanta qur'ani zai gaba waɗanda Allah yake aibantawa kamar su a cikin alqur'ani amma Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ce lai su sara'a ba duka suka tare suka zama ɗaya ba saboda haka, ga wannan adalci ne akwai musulmin da yayi laifi aka so a kalawa ba ya wanda kuma a sallallahu a matsayinsa na wanda bai san gaibu ba ya so ya karkata zuwa ga waɗanda suke so su kalawa abin nan bayan wuce Allah ya saukar da aya a cikin suratul nisa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah mun saukar maka da littafi ne da gaskiya domin kai wa mutane hukunci da abin da Allah ya nuna maka da haka kada ka zama mai ba da kariya ga waɗanda suka yi haɗin ina fatan mun gane saboda haka yana da matsalar amfani mutum ya zama cewa mai adalci kamar yadda muka kawo a cikin littafin na ƙa'idojin mu'amala da mutane ko wata mace ta ce da mijinta ina abokinka abdul na ga baya zuwa gidan ya ce a abdul ai mun bata ta ce abdul mutumin kirki na tabbatar da cewa tun da kuka bata kai ne ba ka da kirki kai ne ne ne ya ce a ah, ba haka ba ya ce eh, in ina kan abdul Ta ya ce a ah, ba ba abin da ya faru ba kenan abin da ya faru shine mun yi aikin delegate mun samu kuɗi saboda haka da muka samu wannan kuɗin sai ni na ce zan sayi mota shi kuma abdul ya ce a ah, ba zan sayi mota ba kamata ya na ƙara aure tun daga ranar idan na kira shi baya ɗaga wayata kin ji abin da ya faru sai ta ce rabu da ɗan banza dama irin waɗannan mutanen masu tuffan munafukai ba na son su kaga idan ka kalla za ka ga san ma ba adalci a cikin wannan maganar saboda ta tabbatar da cewa ya fi mijinta kirki amma da ya kuskure guda ɗaya ta sanya shi a layin munafukai yana daga cikin ka'idoji na zamantakewa shi ne mutum ya zamanto yana da cikakken tawakkali idan kana da cikakken tawakkali cewa babu wani mutum wanda zai iya cutar da kai babu wani mutum wanda zai iya maka wani abu a da Allah bai maka ba za ka samu jin daɗi wani <clears throat> wani ya zo wajen Khalid wani Wali, sai al-Maslul yake ce mata wane yana tage ka sai ce tilka sahifatu falyal la'aha bi masha yace wannan littafin kare na ayyuka ya zai cika shi da abin da ya gada yanzu misali a ce duk mutumin da yake aibanta ka ko yake cin mutuncin ka za ka rike wannan ka'idar ka ce tilka sahifatuhu hal yamla'aha bima sha'a littafin kare na ayyuka duk abin da ya ga dama ya cika su za ka samu sauki shi yasa Hassan basari da aka zo aka ce masa wani yana aibanta shi sai ya sayi kyauta ya kai maka sai kunya ta kama mutumin sai mutumin ya ce akara makallahu mu da muke aibanta ku kuma shi ne har da kyauta ya ce a ai sai dai amsa da hakuri ya ce mutumin da yake baka kyauta kyawawan ayyukansa don ka ba shi wannan ai a yi komai ba Ka ga wannan karfi ne na tawakkali yana da cikin kuma masu muhimmanci wanda bayan zuwan waya suka zo da yawa shine ba da kulawa cikakkiya in kana magana da mutum cikin matsaloli yanzu zaka ga kana magana da mutum kana yin magana da mutum amma sai ya zama to cewa in kana magana da shi kana daddanna waya eh, yana da kyau musamman inda mutum da kake waya ka ba da cikakkiyar kulawa eh, yana daga cikin ƙa'idoji masu mahimmanci wanda ya kamata kowa ya sani shine mutane ba sa ba da cikin girmamawa duk wanda kaga mutane suna girmama shi to shi ma yana girmama su duk wanda kaga mutane suna girmama shi amma shi baya girmama su to girmamawa ce ta wucin gari suna girmama shi ne saboda su an shi wasu yan ko kuma su samu wata darba daga mulkin da Allah ya ba shi ko wani wanda ba za su samu ba sai a wajen shi e, yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci wanda da yawa za ka ga mutane sun shagala da su shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa ya bar abin da babu ruwansa mutum ya kiyaye shiga sharaba shanu ya kiyaye shiga din hidimar da ba a saka shi a ciki ba akwai wani ɗalibi da muka karatu a madina na tasirantu da shi ko wata rana aka zo ana kawo ƙarar wani abokinmu wajen shi saboda yana mana darakta na wani program na da'awa sai ya ce da wanda yake kawo ƙarar ɗan shi shi dakata sai ya ce mata ni na yi nazarin kaina ta kaina na gano ina da matsaloli har guda goma sha uku inda wani kuma zai nazari na zai samu sama da wannan matsalolin saboda haka tun da ina da irin waɗannan matsalolin to babu ruwana da sauraron babu ruwana da sauraron matsalar wani garar zai gyara nawa haƙuri da juriya yana da cikin mu'amala abubuwan da zai taimaka maka wajen mu'amala da mutane duk wanda ya yi mu'amala da mutane sai su cutar da shi musamman mutumin da yake jagorancin wani abu ibn hazm al yana cewa duk wanda ya jagoranci mutane to dole sai ya yi sadaka da wani bangare na mutunci shi ibn yana cewa wanda ya zage ka ya wanda ya yi ka ce wanda ya zage ka da abu biyu ne ko ya faɗa abin da dama kana da shi sai ya taimaka ma ka gyara shi yasa suke cewa rayuwa da mahassada yana da daɗi suna zagin ka kana gyarawa ko kuma ya faɗa abin da baka da shi sai ya zama ya maka guzuri ranar alkiyama wanda ya yabe ka ɗayan abu biyu ne ko ya ce maka ko ya faɗa abin da dama kana da shi kamar yanzu da ce malam musa ɗan lami jajirtacce ne akan wannan masallacin tunda aka kafa shi ya jajirce wajen kula da wannan masallacin ka ban faɗi wani abu kamo ba ko kuma mutum ya faɗi abin da baka da shi sai ya taimaka maka wajen yin girman kai na abu na kusa da na ƙarshe saboda lokaci ya riga ya yi shine karkace idan ka yi wa mutane bayani cikin yadda idan mutane suna zargin ka da wani abu ko suna bukatar wani bayani a wajen ka ce in ka musu bayani sai sun gamsu shi yasa Allah ya dinga maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin Alƙur'ani in alayka illa bala abin da yake kanka kawai shine ka amma magana wani su yake wannan ba ba aikin ka bane lasta alaihim bi musaitir saboda haka wannan ɗin mutum ya ɗauke shi a matsayin ƙa'ida a rayuwar shi zai ji daɗi saboda ne saboda saboda ne saboda kasancewar a mutane ba dole ba ne duk abin da kake bukata ya zama cewa yadda da abin da kake bukata abu na ƙarshe shi ne barin zurmai in mutum yana so ya zauna lafiya da mutane to ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya nisanci aikata zurmai saboda ne saboda zunubai suna daga cikin abubuwan da suke jawo matsaloli tsakanin mutum da mutane <clears throat> akwai kisar da ibirin kashin ya kawo a cikin bada'ul bawai wacce har yanzu idan na tuna ta ina yin mamaki sosai wani mutum ne wani yankin dajin sai na cin mutuncin shi sai ce masa ɗan da sai ya shiga gida ya yi istighfari ya kaskantar da kai ya kasance da kai ga Allah subhanahu wata'ala yana fitowa sai mutum ya kasa gane shi saboda haka sai mutumin ya yi ƙarfin hali sai ya tambaye shi sai ya ke cewa da shi ya aka yi kasa gane ka sai ce tutu ilallah da zai sallaka alayya na tuba ga Allah da ya tsora ka a kaina dama wata matsala ce ta haɗo mu da Allah na je muka warware saboda haka kamar yadda al-fudal bin iyad yake cewa inni la'asillaha fa'a zalika fi khuluqi dabbati wa Ya ce da yawa na kan saba wa Allah sai in ga tasirin saban a ɗabi'un matata da ɗabi'un abin hawana ga kuna ta rigima da matarka kai baka san dalili ba ita bata san dalili ba to kamata yi ka samu kalwa ka ware ka yi istigifari ko da cikin sharbibi ne matsalolin za su iya warwarewa ko ka ga motarka ta yi faci kafirin to ya toshe inji ya buga da ku da makanikin kuna ta mamaki babu mamaki wani abu ne ya burku da Allah Allah ya fito maka ta wannan hanya saboda lokaci za mu takaita a nan amma insha Allah ta'ala gobe akwai rasta cikakkiya wacce za a yi a kan ƙa'idojin mu'amala da mutane a wannan matsalacin lakta ce ta mata amma maza ma za su iya zuwa domin su ji cikakken bayani kuma waɗannan ƙa'idojin idan mutum ya haddace su ba zai samu hawan jini ba in dai aiki da su saboda hawan jini galibi ana samu ne na matsaloli tsakanin ka da mutane rashin sallah ko rashin ba da zakka baya kawo hawan jini sannan kuma zai sa ka zauna lafiya da mutane kowa kuma ka san iya daidai gwargwadon yadda za ka yi mu'amala da shi yadda ba zai cutar da kai ba wanda da yawa daga cikin waɗannan ƙa'idojin ƙa'idoji ne da suka fito daga alkur'ani da sunna ko wasu kuma mu'amala da mutane ta yau da kullum ce ta sa muka samo su muna fatan Allah ya bamu da cewa wanda kuma yake da dama zai iya zuwa domin ya ƙara ta jin ya wasu da yawa waɗanda ba mu faɗa a wannan hudubar ba saboda yanayin lokaci Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari barakallahu li wa lakum bil qur'ani was sunna wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikma inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun